mafi munin aiki a rayuwarki aikin da suke jere a cikin laifuka irin na aikata kisan kai aiki mafi muni mafi kazanta a cikin ayyukan alfasha <laughs> ban sanya an kai ba yaya abdul kawai na kuskuren aikatawa ne <laughs> kuma sai gashi a yanzu ya ki amincewa da ni wai ba sai aure ba zawara ba zubar da cikin ma wani babban laifi ne zinat ki ɗauka cewa wannan abin da ya faru allah subhanahu wata'ala ne kawai ya rufa mana asiri a cikin gidan nan domin su abba sun riga sun ɗauka cewa ni ne sanadin wannan cikin don haka mu ma mu tafi da shi a haka mu ɗora a kan hanyar da suka bi idan ya so idan allah ya sauke ki lafiya sai mu ci gaba da rainon ɗan a matsayin mu. amma ki sani kin yaudare waɗanda bai kamata a ce kin yaudare su ba kin yaudare iyayenki kin aikata babban laifi don haka ya zama dole a gare ki koma ga Allah ki roƙe shi gafara ya yafe miki ni nawa mai sauƙi ne amma nasu naka ne ya fi muni yayi abdul tunda kana matsayin mijina na aikata wannan laifin na yi sanadiyar rabuwarmu mu na raba aure mafi girman sunan ma'aiki yanzu ashe akwai masu zuciya irin wannan a duniya har yanzu akwai dan adam mai hali irin naka ban taba tsammanin za ka yi min gafara ba kuma ka rufa min asiri wallahi kai mutum ne wanda samun irinsa a duniya sai an yi da gaske Yaya Abdul ban kyauta wa kaina ba. Na rudu da rudu irin na Iblis. Eh, ni na riga na yafe miki. Sai dai ki koma ga Allah ki ta istighfari domin ya yafe miki. Sai an jima. <laughs> Abdul. Ai wannan baya ba wani abin damuwa ba ne. Ƙaruwa ne fa aka samu kuma mu ne muka karu. Sai dai mu yi mata fatan Ubangiji Allah ya bata lafiya. Amin suma amin Farida. Wato abubuwa ne na wannan zamanin Farida suna zuwa da abin al'ajabi da mamaki. Ha! Wato wannan ai baya ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki aure nawa ne ake yi a ranar a samu karuwa ni dai na riga na san cewa ni ce mafi sa'a saboda na san wannan yaran hannuna zai tashi kaga na samu ablis a arha kenan Allah sake ta lafiya. Kamar lokacin sani ya fi dare duhu ki ɗauka cewa wannan abin da ya faru allah subhanahu ta'ala ne kawai ya rufa mana asiri a cikin gidan nan domin su abba sun riga sun ɗauka cewa ni ne sanadin wannan cikin don haka mu ma mu tafi da shi a haka mu ɗora a kan hanyar da suka bi idan ya so idan allah ya sauke ki lafiya sai mu ci gaba da rainon ɗan a matsayin ɗanmu. Kai nake so, kai nake gani, kai na mijina. Dawo, dawo mini ka dawo, in ma buka yi da raina. Dawo, da na sani ashe, ba daɗi ya ji a jikina. Dawo. dawo kaji miji na farin ciki babu wanda ya taba yi maka shaidan abu ba daidai ba kowa yaban ka yake ya a gidan nan ya abu kuma duk abin da ka samu ka zo da shi ne kake fara ba a gidan nan kafin ka ba kowa tun muna yara sama da shekara ashirin ka nuna min soyayyarka ka nuna min soyayya iri daban-daban da ta jini da ta yan uwantaka da ta haɗaka babu wanda nake so a zuciya na da ya wuce ka me yasa na yi maka haka ne yaya abdul Me sani maka haka? Yau kuma? Gaskiya bai kamata a kina kwana ke kaɗai a ɗakin nan ba. Umma, umma ina abba. Yana falo mene Ni zan jan gaya mishi gaskiya umma ko da zai kashe ni ne. Wanda gaskiya kuma zaki faɗa mishi. Umma zan gaya masa gaskiya. Mama Kar kai magana da ita. Ba da ita kake magana ba na tabbata suke kokarin rikita ta. Sun ce ta rabu da Abdul, an raba su. To me kuma suke so yanzu? Wallahi umma, karya nake muku babu wani aljani a tattare da ni. Wallahi shiryawa muka yi. Ni da wani saurayi na. Saboda mu raba wannan auren mun yi alkawarin aure na ni da shi tun muna makaranta a Cairo. Dan Allah ku yafe mun ku gafarce. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu zinatu duk abubuwan da kike yi dama ƙarya ne shiryawa kuka yi wallahi wallahi abba shiri ne ba zan boye muku komai a yanzu ba idan na boye muku muka ci gaba da zama a gidan nan akan ƙarya Allah ba zai banni ba dan Allah na Allah ku ya ga ku ya hakuri kuma mai ni gidan kuma mai ni gidan maci na gidan yaya Abdul duk duniya ba ni da wanda yake so na irin shi dan Allah <laughs> ku ya hakuri ku ya ku ya Kin ji wannan yarinyar? Kin ji abubuwan da take faɗa na rashin hankali? Ba laifinta bane komai su suke yi. ya ba, abu wata aljanu dan Allah ni na shirya ku ya hakuri ku ya ni kuma da ni gidan yaya Abdullahi. To wallahi saurare ni ji abin da zan gaya miki. Da ke da Abdul har abada babu aure a tsakaninku. kuma wannan abin da kika aikata ba ƙaramin laifi ba ne da za a yi saurin mantawa da shi saboda kin aikata mugun aiki mai cike da renin hankali munafunci da kuma rashin imani bace min da gani bace min da gani ke da abdul kuma har abada abba zan mutu wannan wallahi ƙarya ne waya zuciya na zan mutu zinatu kyale sha sha sha ƙaryar banza ƙaryar wofi waye san damuwar munafiki duk abin da zai faru da ita ya faru da ita ke hajiya kamata fa yi tun wurin mu ɗauki yariyar nan mu tafi da ita asibiti kika ce fa tun jiya bata saka komai a bakinta ba in ban da kuka babu abin da yarinyar nan take yi ba bacci na ce ma alhaji a ɗauki yarinyar nan a kai ta asibiti ya ce a'a ƙaryan banza ce kuma ya daina yadda da yarinyar nan amma kuma hajiya kuka ce ba waccan matsalar ba ce dawo dawo mini ka dawo in ma baka yi da raina dawo da na sani ashe na ja wallahi umma komai zai iya faruwa da ni yanzu ji nake tamkar zuciya na zai fashe umma na san na yi kuskure na yi laifi a baya amma don Allah ku fi mu kuma idan ni gidana to amma hajiya ka ce ba waccan matsalar ba ce wallahi ba ita ba ce kuma duk abin da ya faru laifinta ne ina zuwa ke haƙuri ma ki je hakuri kin ci ko ki hakuri ki daina kuka babu inda zan kai ta ki kyale ta kawai don wallahi in muka biye wa yarinyar nan sai ta mai da mu shashashu nake gaya miki haba alhaji a bar mutum da ciwo amma kin san dai na fi ki santa ko na sani alhaji na san ka fi ni santa to abin da na ce shi za a yi a kyale ta kawai a kyale ta wallahi ta suma zinatu eh, zinatu yanzu zan gama abin da nake da wayannan dan don Allah. Yanzu ba lokacin chatin ba ne. Ka je ka duba timetable kai da chatin sai nan da one hour. Yanzu lokaci na ne. A karki mun haka. dan Allah dan annabi kinga wani aboki na ne ya gani online kuma mun daɗe ni da shi ba mu haɗu ba tare muka yi makaranta da shi mm-hmm. shine ya ce mun salam kawai minti ɗaya zan ba shi amsa yanzu. Okay, Uma. kira na haka kawai babu dalili hello umma na gwana lafiya lau alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tana ina ok to zan kara so nima so zina ce wallahi ta faɗi sosai wai ba ta da lafiya na rashin lafiya is serious. wanda za a yi ke ma ki shirya mu tafi yanzu. Babu karya a cikin alaji. Ka duba result ɗin bifin ta yadda ya hau. Ya yi matukar hauhawan da a kowane lokaci daga yanzu za ta iya samun stroke ko ma ta shiga koma. Kuma idan har aka ga wannan hali, to a gaskiya alhaji sai abin da hali ya yi. kun dai je kun ga yadda zuciyan take buga kuma numfashin ma da kira take yi wanda duk sayin ne da yake nuna cewa ta samu munan hawan jini wanda a kowane lokaci daga yanzu zai iya kashe mutum to yanzu likita babu wata hanya da za mu bi ko dai waje za a fitar da ita saboda nan an kasa samun maganin da zai warkar da abin da ke damunta alhaji duk zancen da ya ɗaya ne duk inda aka je duk asibitin da aka je dai magana ɗaya ce kawai abu mai mahimmanci yanzu shine a yi ƙoƙarin kare ta daga duk wani abu da ya sa zuciyarta zafi da ta farfasa a hana zuciyarta bugawa a hana ta duk wani mummunan tunani kana a canza tunaninta daga ɗaci zuwa zaki kuma ka sani duk waɗannan abubuwan ana son a samar mata da su ne tun kafin ta samu stroke ko kuma ta fita hayyacinta domin idan aka yi rashin nasara ta zama unconscious to ko an samar da wayannan abubuwa da na lissafa ba su yi mata amfani ba domin already ta riga ta fita ta wayo Allah mun shiga uku zinatu za mu rasa ki ko ma menene ita ta jawo kanta alaji alaji tsaya alaji yaya abdul يا مني يا يا يا يا na san mutuwa zan yi mini mutu ne yaya abdul dan Allah dan annaba an ciki daina faɗin haka za ki samu lafiya insha Allah kina nan tare da mu kin ci 'yar uwata don Allah ki yi haƙuri ki daina faɗa. <sighs> Ki kwantar da hankalin ki Zinat. Fatan mu kai Allah ya baki lafiya. Amma ni baki min laifin komai ba. Kuma ko da ki yi min wani abu ma, na yafe miki har abada. Kai nake so, kai nake gani, kai na mijina. Dawo, dawo mini ka dawo, in ma ya zan da raina. Ina za ki je Farida. Ina so in yi magana da ke. Gani ba inda zan je. Ina fata su umma sun faɗa miki sanadiyar rashin lafiyar nan nawa. A'a ba su faɗa min ba kawai ta kira ni a waya umma ta ce min kina asibiti. Farida maganin rashin lafiyata yana hannunki. a yanzu ba ni da wanda zai cece ni da ya wuce ki ba ni da wata tafi ki a duniya ban fahimce ki ba anti ta ya maganin rashin lafiya ke yake hannuna akwai labarin da su umma ya kamata su faɗa miki na rashin hankalin da na yi wajen gayyato mummunan al'amari da ya shigo cikin rayuwata gashi yanzu yana neman yin sanadiyan barin duniya ta yar uwata ki taimake ni ko mutuwa za ta yi sai dai ta mutu ce Allah ya ji kanta amma ba za a yi ta dawo dawo ba saboda duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka wallahi alhaji na san wannan ba har cikin zuciyarka na san yadda kake kaunar 'ya'yanka musamman ita zinatu haba alhaji haka za mu zuba mata ido ta mutu cikin wannan halin wanda na san wallahi ba za ka taɓa manta a cikin zuciyarka ba to me kike so mu ai ba mu da wata mafita da yawan mutane suka miƙa kansu ga mutuwa in sun san cewa kwanansu ya ƙare akan mu bayyana yan ɗan ta mutu wallahi duk matakin da za mu ɗauka dole ne mu nemi mafita ko da duniya za ta yi mana dariya haba alhaji dariyar nan fa juna biyu ne da ita mutuwanta kuma tamkar mutuwar mutane biyu ne ki bari ciwon san Abdul ya zama ajalina. Wallahi idan ban koma gidan shi ba, zan iya mutuwa. Ni kaɗai na san me nake ji. ‘Yar uwa ta Farida, na san za ki iya. Ki tausaya mu tunda aka haife ki ban taɓa neman wani abu a wajen ki. Ba ki bani ba. Musamman wannan wanda zai iya sa na rasa rayuwata. Wallahi anti, ni ma ina son sa. Kuma ba na son rabuwa da shi. Da a ce ban zauna da shi ba, kuma ban san haka halayensa suke ba. Da abin ba zai dame ni ba, amma... <laughs> ko don kan na mutu ko don ɗan da ke cikin cikina ko don farin cikin iyayenmu za ki tausaya min farida na san na yi laifi a baya amma don amma ku yafe mini ku yafe mini ku ji kaina ku ceci rayuwata Me yasa za ki saki hannuna? Idan Allah ki miƙo hannunki, ki sake rike ni. Tun ina ƙarama. Kike riƙe da hannuna Baki ki taɓa saki ba sai yau. Insha Allahu. Na miki alƙawarin cewa ba zan taɓa zama sanadiyar mutuwarki ba. Na bar miki shi. inda har hakan zai sa ki tashi. ya sami lafiya ki samu farin ciki kuma ɗan da ke cikinki ya zauna ki haife shi lafiya na gode miki farida na gode 'yar uwata. san ba kya sona me yasa kika amince kika aure ni kin san zaki iya sadaukar da soyayyarki me yasa kika bari soyayya ta yi tasiri a cikin zuciyata me yasa kika koya min sanki bayan kin san rabuwa da ki wani al'amari ne mafi muni a cikin rayuwata wallahi ina son ka ya abdul kuma duk duniya bana na tsammanin akwai wanda ya fi ni sanka. sai dai ni mutum ce mai karɓar ƙaddara a duk yadda ta zo min ina son ka sani cewa a halin yanzu ƙaddarori biyu ne suke barazana da rayuwata na farko shine rabuwa da kai rabuwa da kai na wucin gadi yadda zan yi addu'a Allah ya cire min sanka ya min sauyi da mafi alkhairi idan kuma na ƙi rabuwa da kai zan rabu da 'yar uwata guda ɗaya tak rabuwa ta har abada <gasps> sannan ina son ka sani ya abdul mutuwar antina zai iya haifar min da abubuwa da yawa <gasps> na farko za ta mutu da ɗanka da ke cikinta kuma na san yadda umma da abba suke santa mutuwarta zai iya cutar da su wataƙila ma ya zama sanadi shi yasa na zaɓi abin da za mu iya rayuwa da shi na guji abin da faruwar haka zai iya haifar da baƙin ciki na gode wa allah da ya zama na babu ciki a tattare da ni sai dai alfarman da nake nema a gurin fushi ne ku ci gaba da tayani da addu'a dan allah ku ci gaba da tayan da addu'a farida na fi kowa buƙatar addu'a idan har za ki guje ni to tabbas ni nake buƙatar addu'a ba haka muka so ba amma dole mu haƙura haka Allah ya tsara abinsa jarrabawa ce abdullahi kuma dukkanmu ya kamata mu yi haƙuri mu dage mu ci wannan jarrabawa ashe tun farko zinatu ce matar sannan kuma ina so ka san cewa a rubuce yake a rayuwarka dole sai ka auri farida kuka kullum fatan ganin ki na fi ƙaunar zamto ganin gaki dawo dawo matata ke ce farin ganina mamana mama Allah miki albarka farida ki haƙuri ki daina kuka Allah ya ga sadaukarwarki kuma kin yi ne don ƙaunar da kike mana in Allah ya da ba za ki taɓa dana sani a rayuwanki ba. yaran nan suna son junansu matuƙa na fahimci haka sai dai dole ne ba mu da wata zaɓin da ya wuce haka kuma dole ne mu ɗauke shi har yanzu haushin yarinyar nan na ji suna mana a ah! amma likita dole ne yarinyar nan sai an mata abin da take so kafin ta samu lafiya gaskiya alhaji dole ne sai an mata saboda yanzu haka daga ɗakin ta nake kuma na ga jinin ya ƙara hawa sosai saboda ka kawai ina ganin ya kamata a gaggauta ya mata duk wani abu da take kuma kin nuna min cewa rayuwar yar uwarki ta fita rayuwar muhimmanci ba zan yi jayayya da iyayenmu ba amma zan faɗa miki gaskiya wallahi abin da kika aikata ba zai taɓa kawo kwanciyar hankali cikin zukatanmu ba saboda na san kina sona kuma ke ma kin san ina son ki to idan zaki iya dandata ki soyayyar ni ba zan iya ba baka fahimci abin da nake so ka fahimta ba ta rayuka na yi rayukan mutane biyu ko ma in ce fiye da haka ko ka manta karatun da ka taɓa karantar da ni a gida ka faɗa min cewa duk mutumin da ya kashe rai ɗaya tamkar ya kashe mutanen duniya ne haka kuma duk wanda ya tsira da ran mutum ɗaya tamkar ya tsiratar da rayukan mutanen duniya ne baki ɗaya ko ba kai bane ka karantar da ni wannan karatun kuma na tabbata ka karantar da ni ne saboda na yi amfani da shi yanzu lokacin amfanin ya yi kake so ka hana ni kina gani kamar kin ceci ranta ne kuma a tunaninki baki jefa wani ran cikin barazanar mutuwa ba kai ciwo farida baki san halin da zuciyata take ciki ba ne kuma baki san zurfin da na yi a cikin lamarin sanki ba shi sa ki faɗin wannan magana kai ne baka san yadda zuciyata take ciki ba kai ne baka san yadda na yi zurfi cikin son ka ba don na tabbata wallahi tallahi naka kaɗan ne wallahi an cuce ni ai kuwa ba zan yafe ba ya zan yi in kuka kuwa ban ma fara ba an raba da wanda nake so kamar sa ba zan samu dawo dawo an cuce ni mu dan ba a saka cikin kwanci lalle akwai tanajin da mahalicin ki ya miki ki daure ki kai ki nesa sai iya yiwu ma zaman ki da shi ba alheri <coughs> wallahi umma zamana da ya abdul alkhairi ne sai dai kuma idan shi ne ce zama da ni ba alkhairi ba ne ina mishi fatan rabuwa kuma don Allah ki faɗa abba ina so in bar garin nan ki bar garin nan ki je ina amma zan koma gidan umma rabi saboda ba na son in zauna inda lokaci lokaci zan rika ganin ya abdul da Anta zinat abin ya kai haka haba umma ko a halin yanzu ina fi karfin zuciyata tunda hannar rashi ta karbi kaddara har ta yi haƙuri ba ce nemi bugawa ba tana ta kwantar da ni a asibiti to in dai haka ne kuwa lalle kin yarda da kaddara kuma zan yi mishi magana na tabbata zai amince gidan umar rabi ai tamkar nan gida ne ina bauchi ina gombe Allah ya miki albarka <laughs> kuma insha Allah Allah zai miki albishir abin da yake masu haƙuri. Kuka kuwa ban ma fara an raba ni da wanda nake so kamar sa ba zan samu ba. Dawo, dawo, don Allah ba zan daure ba, a sani an cuce ni raba mu don ban shirya ba, saka cikin ki ƙara haƙuri kin ji kuma ko a can Allah ya kawo irin zaɓin da kike nema namiji ki auren ki ki huta kin ji ko mu daga nan za mu ci gaba da yi miki addu'a babu damuwa yawwa dawo dawo dan Allah ba zan daure ba a sani an cuce ni raba mu dan ban shirya ba a saka na cikin kwanci ni ko ba zan yafe ba Eh dawo dawo dan Allah ke nake so mm-hmm. ke nake so bi ke ban iyawa iya rayuwa da ke ta yi daɗi na tunawa mm, sai in ta kuka bi ke ina tunawa yaya zanayo ne wai in bi ke ban iyawa Wataƙila ma yanzu ya yi Abdul ya manta da ni. wayan ma na kira shi ba zai ɗaga ba baby yana tunanin kamar muryarsa nake so na ji wallahi ni ba muryarsa nake so na ji ba kwata-kwata kawai dai so nake ɗaga wayan tunda mun riga mun saba da shi idan zan yi tafiya zan faɗa masa shikenan kawai don wannan al'amarin ya faru zumuncin ya yanke tsakanina da shi Allah yana tare da masu haƙuri hajiya Farida kuma ya san sadaukarwa da kika yi ba mamaki hakan jarabawa ce daga ubangiji ki kokari ki ci jarabawan nan Allah yana saka mu sa tun anan duniya da sakamakon jarabawar da ya masa sannan kuma haka yake ƙara mana ranar gobe kiyama don Allah ki haƙuri na gode na gode ni da ba ya ɗaga ko muryar tasa ce ma in ji da na sani ashe badaɗi na ja a cikina me yasa zaki canja mata sunan da na saka mata saboda ba taka bace a yanzu ni ce taka kuma taka ta har abada haka ikon Allah to me dalilin da yasa zaki katse mata wayarta har so biyar ta kira saboda ba abin da za ta faɗa maka a yanzu ni kuma ba zan bari ku yi magana da Farida ba a waya saboda me wanda kuka yi dama ya isa ta fi ki kirki ta fi ki zumunci kuma ta fi ki tausayi wannan abu ne zan iya faɗa a gaban kowaye wai zina har kin manta da sadaukar da ta yi a kanki har kin manta ta sadaukar da soyayyarta kawai saboda ni kuma yanzu tana kira na a waya har kina da hannun da ake ɗauka ki katse bayan na san kiran da ta yi ba don komai bane sai dan zumunci ba wani abu ba hmm. yaya abdul kenan shi yasa na ce har yanzu baka san mace ba ai in zumuncin ne da kake faɗa ni ya kamata ta fara kira sai ta ce in haɗa ta da kai ku yi magana eh ba wai ku yi magana tare da ita ba ni kuma wallahi tallahi in dai a kanka ne to wallahi tallahi ba wanda ba zan iya rabuwa da shi ba a duniya kuma da kake magana sadaukar da soyayya tun da har ta iya sadaukar da ka to ko bata kai kwatan-kwatan soyayyar da nake maka ba a kashi goma nawa har kin manta da irin jiya da kika yi a baya wannan yarinya saboda ke fata kashe aurenta ta kuma sadaukar da soyayyarta ka yi haƙuri yaya abdul shi yasa na faɗa maka sadaukar da soyayyar da kake faɗa da tana son ka ba za ta yi ba don haka in dai a kanka ne to wallahi tallahi sai dai kowa ya mutu rasa wani irin so yake ma wannan yaron ya ba shi wancan bai yiwu ba ya ba shi wannan bai yiwu ba sannan wancan ta sake koma mutum ɗaya shi kenan 'ya'yanka dukansu wallahi tallahi umar abu ba laifinsa ba ne kin san yadda abba yake sansa kuma kin san yadda shi ma yake masa biyayya rufe min baki wannan duk abin burgewa ne a gurinku ya da kanwa duk akan mutum ɗaya duk da dai fa aure ne amma ai akan bar halar ko don kunya sai ki ɗau dangana su kuma ke musu addu'ar zaman lafiya tashi ki raka ni ta'aziyya ƙannan naki suna makaranta sai nan da magariba za su dawo gida Idan Allah ke nake so ke nake so bi ke ban iyawa rayuwa da ke ta yi daɗi na tunawa mm, sai in ta kuka bi ke ina tunawa yaya yo ne wai in bi ke baki dawo yanzu hoton wata kake kallo har yanzu ya yayi abdul baka manta da farida ba baka cire ta a zuciyarka ba iye eh? a gaskiya baka min adalci hoton Farida kika yaga? Yanzu ina cikin gidan nan ya Abdul kake zaunawa ka kura hoton wata ido wata shashasha eh haba ya Abdul ba ka min adalci na yaga na yaga hoton ka kashe ni na faɗa ka kashe ni shashasha Farida ce shashasha? Ka dake ni ka sarki to bari ki ji wallahi ba zan taɓa mantawa da farida ba har abada farida ta tafi ta bar min abubuwa na alkhairi da ba zan taɓa mantawa da su ba ya zama dole in rika tunanin farida a kowane lokaci ta kyautata min ta kula da ni ta yi min biyayyar aure ko musu ba ta taɓa min ba farida ta so ni so na gaskiya so na asali tun fil azal ba sai da wani ya guje ni sannan ta dawo gare ni ba kada ki manta wannan cikin da ke ki. ba nawa ba ne wannan wani abu ne wanda ni na rufa na saya ba zan taɓa tona asirin shi ba saboda rufa asirin gidanmu ta kake so soki kin shigo da cikin gidana kin guje ni duk sanda kike min ba zan taɓa ganin shi da daraja har in dora shi akan na Farida ba har ki manta babu komai a cikin zuciyar Farida sai tausayi wanda kuma Farida ta tausaya mana daga ni har ki har abin da ke cikin ki da aka dole mu ma mu tausaya mata yanzu kenan ya Abdul kana nufin kafin fi son Farida a kaina ba ka suna ai kyawawan halaye shi ke sa a so mutum zuba kyawawan halayya wataƙila ta hakan ne kaɗai za ki iya gaito soyayya ta zan iya rabuwa da ke in dai akan abdul ne to kowa zan iya shata masa layi wallahi kar ki bari zumuncin ya rabu akan namiji sha Allah in dai akan shi ne ba zan sake kiran shi a waya ba ba zan sake mishi text ba kuma zan yi duk yadda zan yi ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki sha Allah babu wani abu da zai ƙara shiga tsakanina da shi da ya fi miki kuma ina so ki sani ko kin zo gari kar ki zo gidana ko ba bana son gani a gidana yawwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. wani ce yau ake mun gorin yaya abdul wai kan na ƙara zuwa kusa da mijinta ashe akwai ranar da za ta zo abdul ya kasance mijin wata mata ba ni ba wani wani irin abu ne kenan ba zan sake ganin shi ba sai dai mu yi haduwar ba zato ba tsammani to wai me yasa ma na san shi me yasa na san shi ni wallahi da ma ban san shi ba da abin ya kwanciya a raina kuka kuwa ban ma fara ba an raba ni da wanda nake so kamar sa ba zan samu dawo dawo dawo dan Allah ba zan daure ba a sani an cuce ni raba mu dan ban shirya ba